ويلزم من لم يصد ذرائها ai kaga ya zama dole ga mutumin da bai yi amfani da wannan tun da ba akwai masu soshe sadda zari'a ba yake nuna mutane hujjoji ai zari'a sadda zari'a dole wanda yake babu sadda zari'a irin kasara da yayi kaga anan ya zama dole masa Allah ya harima mikila hada ba zai haramta wannan ba to kai ka kanta shi a sama gaskiya shi kenan hmm? to bai haramta ba yaya wancan da masu haddada suka ce ha an gwi a kaga sun sha shi ko yace halal ne ai wannan ibaran yana yin ta da yawa ina da yafi tafi ya yi ta yafi sau ashirin da gashi nan ma a sabi wata sa'una misali ai wannan wurin malam kamar a ware shi a yi littafin ko a yi rubutu mai kyau ta ka je ka ce ni ma na yi littafi complain ne ka ɗauko ka ci masa ka kalla ka yi masa suna a dinga karanta littafin ka ko kuma ka tsaya ka farko dai in an cire wasa a ciki idan ka ware shi ina sai ka samu ɗalibai ku zauna ku dinga karantawa ana malar littafin ka ne ka ce ka in za ka karanta ka karanta kawai ka kyale magana littafin wani ne Hmm? ka ci gaba da karantar da su ku yi aiki da shi ku yi aiki da shi gaskiya ne abin da ke ciki malamai suka taru suka faɗi ba ni ne ba ma'idan sadu zari'a alwajibu sabi'u safe wacce qala al imam ahmad Na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya hana an ba'i silahi sayyid da makani fil fitnati inna lillahi da ba ke ba zan canza kawa ba sai na gama wannan a zuciya ta yanzu dole canza kafa yara yara ne za ku gane an hana ka inda makami lokacin bala wannan ke nuna mana ainihin dacen musulmai ne kololuwa a duniya kamar yanzu ana bukatar makami a tafi rosiya a yau ko a tafi america a sayo me ya kuke ce masa drum drum a je isra'ila ko a je germany ko a je china a sayo drum drum ba fa drum na zuba kayan na zuba ko na marin ku igiya jike ne kaman ni ba drum din ku inda kuke tara yayi ba na ce ko ni yaro ana kwasan bola na ce ga bola ku zo ku dauka ita gida ina ga mama ta mala kama ne ya ce ga bola akai bola kito Da wannan duron ba wannan duron ɗin ba ya yi ni ma ban san duron ɗin ba ya yi a ce jirgi ne za a kada shi je wuri kaza ya san cewa kamar ya dawo ba kowa ce to a'a kuma ba soja ne ba ga gidan ku can an gomma a son ga kuma can wani ƙauye ne da shi kuli ka sanu kabiru ya shi je sanu ko kungilan ana bada kongilan kungilan duron kungilan ma ai ba ta sabulu? ba kungilan in ya sayo indo e ana neman taliya katon kaza ya kai ana neman kwano bandur kaza ya saya ya kai a bashi yi dan cajin sa idawo ya zauna an yi magana dan kungila ya ce dan kungila ne eh kungilan halawa shi ma ɗan kwangila sunan shi to shi kenan maganan dai karatun kun gane shi inda muka koma koma baya malam al'umman musulmai gaba ɗaya inda suka koma in daina cewa mu mu dama ba mu iya komai ba nan muka da abubuwa a cike. muka tashi muka fara lalle kawa shine muke ganin ga martabar da aka kai yanzu sai dai mu je a kafan watsa labarai an hana sayar da makami kaza an hana ƙasa kaza ta mallaki makami kaza mu yi dariya mu so kayi ne su yi a cikin gida mana su "Oi, abin su kuma da muka so kayi ne su yi a cikin gida su gyara abin su su ɓoye idan ya fi ƙarfin cikin gida ustazu sai na ɗan uwana ta ce masa ƙasa biyu ce take bulletproof har yanzu su ne suke da sirrin sana'anta bulletproof da ke malam kan ci gaba ba ka sani ba ana nan zaune a masallaci a kasuwan bacci ma ana bulletproof ta ce ikon Allah sai na yi shiru wani bai ke karya ne malam gashi na ce a'a tun da aka fara sabon masu cewa ana yi a kasuwan bacci to magana a wata kawai ba za a wanda ya rute su ba ya rute shi ya gari ga tafi ko kuma menene ne ko kai a cikin jama'a ya san jama'a na gaje mahaukaci wato dai ni nake masa kallon mai hankali a shi mahaukaci don ya wuce jahili wala rai ba babu shakka an na hazar saddan liddarai mun dawo kan karatu wancan karatu da na yi baya ciki ko shi kafafi ko saddan liddari a ko al'i'anatu alal ma'afiya taimakawa a kan sabo kace yanzu mutanen nan masu bayar da makamai wa yan fashi ai kaga sun cuce mu makaman nan duk da suke sarrafawa ba a dajin nan ake yin su kawai wasu ke so a ƙara da mu aka zo aka buga mana yara aka ɗaibo makaman aka ba su sannan kuma ake so a kawar da mu a doron duniya hmm, amma an san inda makaman suke an san ƙasar da ta yi makaman kun an kalli makamin zai nuna wanda makamin da aka baki wannan makami da kasa a kaza ke da duk ba ba su ga dama ba har za su fito maka da dawa wanda ma ya kawo makama amma ba a isa ba ba ka nan ga makamai a ba wa yaran musu ku zo ku dinga kashe iyayenku ku dinga kashe jama'a har ku bari ku kunyata ku dage kasa da ake karya ne macen wasu na kwantar da suna shi ne ainihin sayar da su yanzu gashi na son kai martaba kaza yanzu dole sai an ba su kaza dole sai an ba su kaza a ga ya kamata kaza kafin ga ba su kila shi an ba shi abu da ba shi abun da sai dai Aisha shahani an cuce mu mu yan gauye sai dai Aisha shahani an cuce mu mu zuwa mu yan gauye an cuce mu wa ya yalzamu man lam yasudda zara'a ga ta nan ta dawo zango ya zama dole ga wanda bai toshe dari'a ba bai toshe hajji ba an yi an yi jawiza hadal bai a yi halatta da wannan shirke. kama sarrahu bihi wa min al na daga cikin abin da yake sananne anna hadal a wannan shirki wanne da yadda makamai da ta zammanu al'i'anata ya kunshi taimakawa alal ikin wal udwani don ba don masu sayar da su ba masu raba wa'annan boma bomai ba da an zana zaune lafiya wafi ma'ana haza kullu baiki a karkashin wannan za a yi istinbati duk wani ciniki au ijara ko ta contract aw mu'awada ko wani musanyi tu'inu ala ma'asiyati mai taimakawa akan sabon Allah ka bai islahi dinna lil kufari wal bukati da dauki makamai a sayar wa tawaye makwata tari da yan fashi da shi nan kalma da kalma wa bai urrake da sayar da bayi liman yasfiqu bihi da wanda zai sayar da bawa da wanda zai fasafi da shi an kawo bayi ga sunan kyawawa matasa an zube a kasuwa wanda zai yi luwaɗi zai sayar da kawai ke gida wuce ka san ga abin da zai yi da shi au jera ko, wali talika ko sai bayan ya ajiye ya dinga kwanta kwangila da sauke jiki da su yan maganan sai dai ku buɗe butu da ne ku je akwai masu iban su sai yan mata su je kan suna zina ana biyan su kawalai ya tattara kowace irin budurwa kake so ga sana amma za ka biya shi kaza sannan ka je ku shirya da ita ta kuma ta karfi nata haka samari masu yin luwaɗin su ma an tattala su iri iri shi aikin sa kawai wanda irin saurayi kake so iri kaza iri kaza to wannan ya yi ma wannan ya yi ma wannan ya ma to shi kenan ba ta maka shi sannan ba mai shi kai banna mala an sake shi an ya mallake duniya wai yanzu dama haka ake wannan ce a yanzu da haka lalace da duniyan nan ba ku shi ka ko Allah da hakuri yake da bai kan ta komai dai na nuna tashin kiyama ne zo kusa tun da ba za ta tashi ba sai aka yin iska to wannan dai alamar tashin alkiyama da yasa aka bar mutane suna yin abin da sallara ba mu'minai suka karkanta, babu mai girma sai fasiki sai wani ɗin iska dan iska shi ake wa ladabi mummuni a wannan zamani zai yi ta zai tozanta mai waka da hausa ya mutu shekaru ba zan iya suna ga shekarun ba amma sai ga abin da yake fadi a fili ko numfi ko su darihi ko ba da hayan gidansa ko kamfaninsa ko hanuti ko shagonsa ko khadihi ko dai shi ma nau'in shago ne kulazarsa liman ha fiha suqul yi. ga wanda zai dai da kasuwan fasikanci kasuwan sabon Allah to kaga wanda ya ɗabi kudin sai sa banki a kasuwanci ne ba a yi da su shi ya zuba kudin na a kasuwanci a bashi riba kuma wannan shi ne sunna ma in ji shi wanda bai yi haka ba ɗan ƙauye ne kakko saurare shi da wannan kaɗai za a nemi kuɗi in ka ce babu wancan to akan ne duniya za ta dogara Allah sarki wa bai ushan'i da sayar da kendir ni wannan ban san amfanin da ake da kendir din nan ba tun har za a hana sayar da shi sayar da shi ga wanda za su saba wa Allah da shi wannan duk wanda za ka ga wani yan kanana ne nake gani kama ce wanda suke kai shi a burbura su kunna wasu su kai eh, menene to ai kaga za ka ga kwana nawa ne hmm. eh masu ba maganan bauta ba guda nawa ne kada za a kasuwanci da shi a hannu sayar da su na fata ka gane indiyan kuma yanzu ba hannu su muke san kaya ba abun nan akwai dai akwai dai wani abu da ake canza wannan da akwai wani abu da ake shi wanda har ana hana sayar da shi ga waɗanda za su saba Allah da shi a ce ɗan guda ɗaya yayin da zai sa da ƙarfin ta zai kasar da yanzu su masu wannan bautan sun fi kowa shan garku shi da ƙarfin ta masu suke yin sa ko kuma wannan a zamanin da ne to in da zamanin da ne kilan na ga yanzu in yi tashi rubuta ba zai sa shi akwai dai magana a ƙasa. tun da kyan tuna ba a ƙasan ake yin sa ko ai amma wai yi na sosai ko kuna kama abu abin da yanzu da an ce ana saƙan gwado a ƙasan mu na yadda ana saƙan tufafi na yadda ana mene na yadda ba sana'a mu bane ba mu dai a garku gaba ɗaya ba inda ake yankin da su na da hmm? Eh. Kemikal. Eh. ka gani dole dai akwai in an bi dai akwai wani abu da ake da shi wanda ake so a dakatar da shi to karshe tun da har za a je a sarrafa shi kila ko ana irin wasu makamai da shi ko ana yin wani abu da shi kullum abun da baka sani ba ka yarda fa ba duka abu ka sani amma ta mamaki a ce ana sai da abu ba komai yanzu da aka ce ka sai da saki ai kaga ko wani abu da ba ka danna kowane abu a ƙasa akwai dai wani abu a ciki akwai wani abu a ciki yanzu muke yin karatu ba kuma ba mu ma fara karatun ba wannan kwaikwayo ne ba muke yi karatun a kuna yadda ya faɗi ka faɗi akwai abubuwa ne da ake abin nan ba irin wannan yadda muke kallon shi haka kasuwa ana sayar da shi ba a a kila mutum ya kalli tv ya duka inda wayannan suna sun zuwa kindirin da yawa a a turawa ga shi sun kai kaburburan su suna kaza suna ga duk wannan bai kai kinki ya zama mai tsada ba saboda shi ko ijaratihi ko ya ba da haya liman ya asullaha alaihi wani awon hu dalika ne ma huwa ina kala ma yi buki da hula ya zama akwai taimakon abun da zai kusata Allah wa ya suke ɗo hai Allah wa ta wa min hada daga wannan akwai asar al'inabi ma tsakar inabi inabi na kamar ƙashi ana abubuwa da shi ana giya da shi ana menene da shi to an hana sayar da wannan matsatsin liman yattakhiduhu khamran kamar yanzu ne a ce maka alkama a hana sayar da alkama ga biyu dawa ko menene kusan dai yadda za a yi abin nan ɗinta tunda yanzu sun samu hanyoyi na zamani na sarrafa abincin. ana kayan maye mai haɗari to galibi ne in aka bibiya kayan maye mai haɗari mu muke nan mu ne muke abin nan da shi hatta ba sa son mu sani saboda menene su su yi kuɗi mu mu zauna haka a sannan kuma ko da mai ilimin aka samu zai zo yi mana bayani malam da malam da za shi za a yi rabu da mutumin da yi karatu ya sha wahala baya za ka juya shi ba in yi magana ma wani ya yi masa irin wani kalubalanta da sauransu sai ya shi wuce ya kyale su su ci da hukan shi ga shi ba ne ba akwai abubuwa barkatai kuma su masu ilimin gaskiya na sosai din ba wasu ba sa magana ba zai zauna iyo a nan ke karatu ba sannan zai yi bugin buga da mutane. gidan malaman addini su ne dole gare su. wanda za ka ci masa mutunci gobe ya sace kan amma ka masu ilo wani in za ku ci kan ku da cin komai ba mai amfani mai amfani ya tsince ku tashi kama ya ta ga wuce kuma malaman sannan masu da rasuwa ba su kula da su ba ai wani yaro kullum ya zauna a wurin umar baya tambaya kullum ya zauna a yi karatu ba ina fahimta sai dai yi tambaya amma shi ba zai koma bakin sa yake ga shawara ka ba yake kai ko sai me isa kullum sai dai ka tsoki kayan mutane ba ka ba su kullum sai dai ka zuki karatu ka zuki abun nan ka zuki abun kai ba a taɓa sanin wani abu na ba akwai abu tare da kai to wa yake da irin wannan hazikancin idan mutum yana magana irin wannan magana yana gani ne karshe daga inda muke alaka shi ne ƙarshe shi na gano gaba shi na kawo gaba saboda ka ba ka mana kowa ido ya tara ma kafa ya jingina maka ne alhali in ba mai dankali ba kai ne holoko liman ya saki zaho kamran wa kada la'ana rasulullahi ko annabi ya tsina wa huwa shi wannan matsatsin walmu'tasira sara da wanda aka tatsawa da mai tatse shi نماط لمطعهم ما ويلزم من لم يسد ذرائع كذا يا كما وند بيتوشي كفابا كذا ني على يل انا العاصره زنغو وأن يجوز يجوز له يهلك تامخا أن يأسر العنب بكل أهله da ya sana'a ya dinga sarar da shi kawai shi zai tara ku jawo shi wa ya al alkastu da ya mu'ta ba fil akabi manufa ba a daukan shi a wurin kudurin yau in aka zo kudurin shi ne ke kawai a kudurin ba za a ce ne manufa wanda zai yi abin nan din nan ba wazzara'i'u ghayr mu'tabara wa nahnu mutalabuna fi dawahiri sai amu zahiri ake neman mu ka zo zaka sha mai sha mai abun ka wallahu walla sara'il misalin abin da aka yi kwanaki da shari'ar musulunci ake bi aka hana sai da man wadda galon eh, da menene aka tsaya aka hana kana sai da kwasa ya wuce bungurutu lokacin da aka ce ana kaiwa yan fashi tun an ka tsaye za su kawo mana galon mai kaza kawo mana mai kaza aka hana gidajen mai duk wanda ya zo zai sai aka za a take shi da sarrafa a irin wannan sadda zari'a ne da su ba aka saka kira kansu ba da ɗan lokaci ne kuma da sarrafa bi haza larai ba fitna na fi bai na haza ko bai na sun kati rasulillah to yau dai haka za a bashi